don matasa. Masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muka saba ta muku batutuwan da suka shafi matasa da kuma ƙalubalen da suke cin karoshi a fagen rayuwa. A shirin na yau za mu mai da hankali kan matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na biyan matasan ƙasar marasa aikin yi naira dubu biyar a kowane wata kamar yadda ta yi alkawari a lokacin yakin neman zaɓe. Sai a kasance da mu a cikin shirin wanda ni Hassan Barka ke farin cikin jagoranta. Ayyukan da da rabbi za na fara. In ya tsare ni sai na yi komai in na gama na ƙara. Rabbi kai salati gummai kyan dasa shi da sura. Yara. Muhammadun Rasulullah dan ƙaunarsa ce dabara da alihinsa tsarkaka su ne ba To madalla a Najeriya gwamnatin kasar ta tabbatar da cewa nan da shekara mai zuwa za ta fara biyan matasan kasar marasa aikin yi naira dubu biyar a kowane wata kamar yadda ta yi alkawari a lokacin yakin neman zaɓe. ministan matasa da wasanni na kasar ne solomon dalon ya shaida wa manema labarai hakan yana mai cewa gwamnatin apc a shirye take da ta cika dukkanin alkawarin da ta yi wa 'yan kasar a lokacin yakin neman zaɓe akan wannan batu ne kuma shirin na don matasa ya tattauna da wasu matasan kasar kuma da farko muna tare da ibrahim auta jagoran kungiyar matasa ta alheri garin barci ga kuma abin da yake cewa eh, kuma mu yadda muka ɗauki abin ya saba da yadda ita gwamnati take nufi domin ita gwamnati tana nufin cewa ce wanda ya yi digiri ne bautan ƙasa ya samu aiki ba shi ne mara aiki ne a wurinta su shauran mutane wanda ba su da aiki su ba 'yan Najeriya ba ke mun san Najeriya akwai mutane wajen miliyan ɗari da wani abu shauran to wanda suke digiri su ne mutane a wurin gwamnati sauran wanda ba su samu yin digiri ba su ba mutane ba ne gwamnati ita kuma ce yake nufin za ta yi musu a matsayin su na 'yan Najeriya shi ne wa abin da yake damun mu yanzu muke so mu mu gabatar da koken mu a gaban gwamnati to gashi Allah ya sa ka kira ni yanzu ni kuma na yi amfani da wannan damar nema na mika koke na a wurin ku ya kamata gwamnati ta yi amfani da aishi janar buhari mutum ne mai adalci da hanyar da zai bi ya tabbatar cewa wani abu na demokaradiyya ya ji hannun talaka ya fi kowa sani shi ya kamata ya sake yin nazari dai ya duba yadda kowane inda kowane ɗan ƙasa yana da haƙƙi a kan shi kuma kowa ya bada da gudunmawa ɗari bisa ɗari domin ganin gwamnatin shi ne adalci ta kafa. Zai amfani da sarakuna da masu anguwanni su ne suke kusa da jama'a, su suke kusa da talakawa. In aka amfani da sarakuna da dakatai da mai anguwanni, tun daga anguwanni kaga ya san mai anguwa san iya matasan da ke anguwan shi ya san waɗanda ba su da aiki daga na har zuwa lokacin ganin in aka yi wannan ina ganin insha Allah wannan abu zai je hannun kowa. To kamar ana ka gani wannan talafi haka na dubu biyar kamar zai rage irin zaman kashe wando da matasa matasa da dama suke fama da shi a nan Najeriya? Gaskiya ba zai yi ba. Don a yau daga safe zuwa rana zan iya kashe naira dubu biyar kuma ya wata. To sai dai a cewar Ahmed wani matashi a birnin Zaria da ke jihar Kaduna duk da cewa wannan shine irinsa na farko a ƙasar amma kamata ya yi gwamnatin ƙasar ta samarwa da matasa aikin yi ta da za su dogara da kansu. To alhamdulillahi wannan batu abin farin ciki ne kuma abin karfafawa ne domin ya kamata a gonatance gwamnati ta rika tallafa matasa ba ma a basu dubu biyar biyar ba a nuna musu hanyoyin sana'an da za su dogara da kansu wannan abu ne na farin ciki kuma muna fatan gwamnati za ta buɗe wasu hanyoyi na taimaka matasa domin su tsayu da kafafuwansu a in ka lura a arziki irin na najeriya an kai a basu irin wannan dubu biyar biyar din to amma abin cewa a nan mu al'adunmu da yanayin tasowar da muka ya bambanta da sauran kasashen turai kaga su a turai in mutum bai da aikin yi a karkatun arzikin kasan turai za a iya bashi wani tallafi duk wata amma da ya samu aikin yi to za a janye wannan tallafin to mu a Najeriya tarbiyyar da aka samu shekaru talatin baya yawa har zuwa yau to gaskiyar magana an aka ce za a ba matasa wannan dubu biyar biyar din kamar za a kashe mu zuciya ne ba wai ina cewa ka a ba matasa wannan kuɗin ba ne mu a namu ra'ayin mun fi so a samu su da wani hanyoyin su na wanda su dogara kansu domin yanayin kasan da yanayin shugabanci da muka samu kanmu a kasan saboda Allah gaskiyar magana idan aka ce za a ba matasa wa'annan naira dubu biyar yanzu to ba kowa zai samu ba domin a kalla a Najeriya muna da yawan mutane wanda sun kai miliyan ɗari da tamanin kuma matasa su suke da rinjaye muna da akalla matasa miliyan tamanin ko casa'in to ya za a ba a ce kowane mutum ɗaya an ba shi dubu biyar kullum da wannan kuɗin da za a kashe mu muna kira da gwamnati ta sa wa'annan kudin a wani hanyoyi wajen taimaka matasa su dogara da kansu a bunƙasa hanyoyin ilimi hanyoyin samun da ruwan sha wutar lantarki lafiya idan aka samu wannan da kuma harkar noma to matashi ba ma sai ya dogara da wannan dubu biyar da za a bashi shi da kanshi zai samu kanshi sana'a yi to amma muna wa gwamnati fatan alheri amma muna so kuma gwamnati ta ƙara tunawa ba mun ce ka a ba matasa waɗannan dubu biyar din ba mu mun fi so a sa matasa a hanyar da za su dogara da kansu domin su ne manyan gobe yaro iya sana'a ya fi a ce ana ba shi wannan kuɗin ka koya ma mutum yanzu zai iya kamun kifi ya fi a ce kullum ka ba shi wannan kifin domin a irin matasan mun yi karatu mun ga cewa matasan mu gaskiya akwai sauran tafiya akwai sauran gyara ba san kansu ba har yanzu to aka ɗauko wannan dubu biyar ɗin ana ba su me kuma a ƙarfafa musu su samu sana'a to wasu za su san ne sun ga duk a ƙarshen wata akwai dubu biyar so da ba su sana'a ba to daga nan kuma abin da ake gudu sai ya taso kamar wannan ta'addanci da shafi ce da sara suka da shan miyagun kwayoyi yan sani ma ya ragu to kuma yanzu ga yaro ya samu hanyar da zai kara sa kanshi cikin wannan to amma a koya ma mutum sana'a ya san zafin sana'a to zai fi a ce ana ta dubu biyar da muke bashi muna kira ga gwamnatin tarayya da ƙara tunani akan wannan abin da ta abu ne mai kyau to amma dai muna so a dube ne afirka a dube ne najeriya mu bambanta sauran kasashen turai ko sauran kasashen asiya su wayewansu da namu ba ɗaya ba ne ina fata ka fahimta muna fata dai gwamnati ta wani abu akan wannan amma muna farin ciki abu ne mai kyau tunda gwamnatocin baya ba su a tarihin ma Najeriya ba ta samun gwamnati ta haka ba sai dai wani tallafi ya zo a ba ma'aikata amma karamin talaka dai gaskiya kam yana da wuya sai dai a tumi shi wani hanyar da ba shi ne ba to amma muna fatan gwamnati ta dubi wannan lamari da idan basira a ƙara taimaka mata sannan samun ayyukan yi muna da albar noma muna da sana'o'i muna da albarkatun ƙasa to me yasa ba a fafuɗo da su ba kuma yanda yake ma matasa wahala a toke su a samar da matsala wannan wutar lantarki a inganta shi harkar noma a inganta shi lafiya ilimi in mutashi harkar noma in mutashi ya samu wannan insha Allah ba wani matsala zai iya tsayawa da kansa har ma ya zama shugaban wani. To wani hanyoyi ne kake ganin gwamnatin ta Najeriya ya kamata ta bi domin ya zama na wannan tallafin ya isa hannuwan waɗanda aka yi domin su. shuka gani kullum matsalar da muke samu a Najeriya ka gani zama masu dole su an yi tunani kamar yadda ka tambaye ni wani hanyoyi za a samu a ga cewa matashi ya samu wannan abin. Ka ga a gwamnatin ba ta wuce ko da tallafi za su bada sai dai su ba ta hannun 'yan siyasa kuma su 'yan siyasa zai su ba wanda su ga dama saboda haka anan jure ha gwamnati su kawo sai rijistar matasa a wani hanya ne wani kashe kuɗi da sun yawan matasan da muke da su dole a musu rijista sannan kila dole a buƙaci su je banki su buri account misali kuma ka lura matasa na cikin ƙauyuka da karkara da sauransu ba saba hulɗan banki da sauransu ba ko kaga tana za a samu matsaloli amma yana ganin hanyoyin da gwamnati za ta bi dole da farko dai yanzu sun yawan matasa dole a shiga kididdika census kenan na yawan matasa a kowane gida kowane gari a sun yawan matasa an aka yi musu rijista sannan kuma gwamnati ita ta ɗauki nauyin kai su bankuna ta buɗe musu account wanda duk wata za su ganin alat wannan hanyar da za a bi kenan amma in ba haka aka yi ba to sai dai yana gaya maka sai dai a ba wasu tsararru su ma ba san ana yi ba to kaga kamar an dawo da hannu a baya ne dole yanzu gwamnatin Najeriya ta tashi haikan ta fara yin kidaya na matasa ta san yawan matasan gaskiyan magana sannan kuma ta san hanyar da za a ba su wannan kuɗin ya rika shigowa suna samu ba kuma wani ya je ya rubuta ciki a wannan kuɗin ba to dole gwamnati ta ce wannan ina ganin hanyar da gwamnati za ta yi kenan To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan za mu dasa aya a shirin na yau. Amma da isa na Allah za a ji mu ɗauke da ci gabansa a mako mai zuwa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka shi su da ma Aminu Ibrahim Kyawa da haɗa mana shirin. Ni Hassan Barka da na gabatar ke cewa da ku wasalamu alaikum a kasance lafiya.